maza zarta don na subscribe tare da alamar ƙararrawa. gode. Wannan hoton da kuke gani hoton wata duniya ce da ke gaba da wannan duniyar tamu wadda turawa suka gano ta a shekara ta 1962. A can ƙasar Amerika wata ƙungiya da ake kira da NASA. Ita wannan duniya da kuke gani, ita suke kira da duniyar Mars. Tafiyar wata takwas da rabi ne yake kai mutane can. Sai dai ita wannan duniya kamar yadda kuke gani, babu halittu, babu ruwa, babu bishiyu, babu tsaunuka, babu komai da yake akan wannan duniya wadda yake a can, illa zallar turɓaya da ƙananan duwarwatsu a yadda wasu daga cikin manyan ƙasar amerika suka bayyana sun gano cewar mutane za su iya rayuwa a wannan duniyar wanda hakan ya sa suke kashe maƙudan kuɗi domin ganin sun samar da unguwanni masu cike da gidaje wanda 'yan adam za su iya rayuwa idan an kai su can A cewar Shugaban ƙasar Amurka wato Donald Trump, ya bayyana cewar za su fara kai mutane wannan duniyar ne a shekara ta 2024. A cewar wani farfesa a ƙasar Amurkan, ya bayyana cewar fita daga wannan duniyar zuwa waccan duniyar wato duniyar Mars. zai matuƙar taimaka musu wajen koda an fara yaƙin duniya na uku. Ku danna subscribe domin ci gaba da samun zafafan labarurruka da suka shafi irin waɗannan da ma wasu makamantansu.